تم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah ta'ala a cikin ni'imarsa da mulkinsa da sarautarsa da isarsa yau muna goma ga watan ramadan mun ci kaso daya a cikin kaso uku shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku ne ko hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya darasinmu a yau za mu tattauna ne a kan wata muhimmancin kulawa da aure da amfanin aure a musulunci mun yi wannan ne saboda matsaloli da yawa da ake samu a cikin rayuwa ta aure da kuma soke-soke da makiya Allah suke yi dangane da ƙoƙarin haramtawa ko hana mata ma yin aure da kuma nuna musu aure wahala ne zamani ya zo ana ta yadawa cewa aure mushkila ne aure matsala ne aure damuwa ne ana promoting zina ana goyon bayan aiki alfasha a hana mutane aikata sunna amma ya kamata mutane sani cewa su mutane su ne suka samar da matsala a cikin rayuwar auren ba wai allah da ya ce ai auren shi ne ya sa aure mai matsala ne kuma ya sa aji a yi a haka ba halinmu ne ba da kyau mu ce ba ta da kyau mazan da matan muka zo muka lalata al'amura muke cutar da kanmu miji ya yi wa mata mugunta mata ma ta yi wa miji mugunta fada da kishiya fada da uwar miji fada da abokanan zama wannan idan ya haɗu ya haɗu ya yawa sai ku ga zaman auren ba shi da daɗi amma duk shari'a ta ba mu magani da mun bi magani annabi sallallahu alaihi sallama wata rana wasu mutane sun zo sun tambayi irin nau'in ibadansa aka gaya musu ga yadda annabi yake ka annahum taqalluha kamar su suna ga abin kamar yayi kadan waɗannan 'yan hizban da suke hana mutane shigowa su buɗe musu ƙofa shigo kai a gaya musu waɗancan Jiya gaya musu ka ce su buɗe duwadda ya zo karatu a ba shi dama shigo suka ga kamar abin da anewa yake kamar kaɗan ne har wani ma yake faɗa a cikin su shi ya daina ma shi ba zai ma aure ba sam sam shi ba zai aure ba annabi ya faɗa akan wannan yace lakinni asumu wa aftir wa usalli wa anamu wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni annabi yace ni dinnan ina yin azumi ina shan ruwa kuma ina yin bacci na huta kuma ina aure duk wanda ya kyamaci ta to baya tare da ni kamar raziba an suna tifa laysa minni duk wanda ya kyamaci ta fa laysa minni baya tare da ni to kenan masu fada da aure masu fada da raya sunnar aure suna fada ne da da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yanzu Allah ya faɗa a cikin hadisi wani hadisi na musulmi ne a wata riwaya ta Anas manzo Allah yana faɗa cewa man razaqahu Allahu ra'atan salihatan duk wanda Allah ya azurta shi da mace saliha faqad anahu ala shatri dinihi falyattaqillaha fi shatri al-baqi duk wanda Allah ya masa arziki ya samu imra'a saliha matar kwarai matar kirki wanda zamu zo mu bayani akan wace ce mata kware mata kirki duk wanda Allah ya bashi wannan to hakika inda ya samu mata kware to shi kan Allah ya ce muke shi akan addinin sa ya ma samu rabin addini kamar ke ce ke ma in kin samu mijin kware salihin bawa na kirki to ana miki albishir rabin addinin ki ai same shi to kawai sai dai ki ji tsoron Allah akan sauran rabin فليتق الله في الشطر الثاني ko fi shatril baqi hadisi imam tabarani da imam al-hakim imam al-hakim yace wannan sahihul isnad ne a wata riwayar manzo Allah ce idza tazawwaj al-abd idan bawa yayi aure faqad istakmala nisf ad-din falyattaqi Allah fi nisf baqi in dai mutum yayi aure namiji ne ko mace in dai aka yi aure to ai an cika rabin addini yanzu nan ke da baki aure ba kamar rabin addinin ki ma bai cika ba kai ma da baka aure ba kamar rabin addinin ka ma bai cika ba ke da kike zaune kika kike aure saboda wata manufa to kin cinye rabin addinin ki rin auren shine yake baki kamala dangane da addinin ki so idan mutum ya yi aure to sai ji tsoron Allah akan sauran rabin a riwayar abin huraira riwayar imamu tirmidhi hadisi hassan da imamu hakim wanda Allah sallallahu alaihi salama yana faɗa cewa salasatun haqqun ala Allah aunuhu akwai mutane guda uku Allah ya yi alkawari sai ya taimake su na farko almujahidu fi sabilillah wanda ya jihadi saboda Allah na biyu bawa da aka ɗora masa wani kudi aka ce ya je ya nemo wannan kudi ya biya ya zama ɗa shi ne almukatab alladhi yuridu al'ada'a sannan kuma annakihu yuridu al'afafa wanda ya yi aure ko wacce ta yi aure don tana neman kare mutuncinta ko wanda ya aure yana neman kare mutuncinsa waɗannan mutane guda uku Allah ya yi alkawari zai taimake su kin ga a ciki akwai mai aure da idan yarinya girmanta ya kai matsayinta ya kai Allah ya ba ta manemi babu matsala an yi duk binciken da za a yi to a aurar da ita Shi ne ya fi alheri akan abarta ta rinka yawo a gari ta zama fitina sannan kuma mata ku rike aurenku don aure mutunci ne mata ku daina kashe aurenku inda bai zama dole ba in ba ya zama wayo Allah ni ya suna shiga uku ba to a yi ƙoƙari a rike aure a zauna da haƙuri kuma shi aure da kuke ganinsa kowane koma na waye ne sai an yi haƙuri ko dai a yi haƙuri da abokiyar zama ko a yi haƙuri da abokin zaman shi kansa mijin amma ba wanda za su zauna aure wai ɗari bisa ɗari ba matsala a'a in Allah bai jarrabe ki da mijinki ba sai kuma ya jarrabe ki da kishiya miji lafiya lau ba damuwa amma kishiya kuma tana gasa ki kishiya tana miki azaba kishiya tana kuntata miki idan baki samu matsalar miji da kishiya ba sai kuma Allah ya jarrabe ki da ƴaƴan miji in baki samu matsalar ƴaƴan miji ba kuma sai Allah ya jarrabe ki da uwar miji in baki samu wannan ba sai Allah ya jarrabe ki da makociya abokiyar zama makociya ba kishiya ba gidan haya ne ya hada ku ta gana miki azaba kamar kin kishiyar ta tashi irin waɗannan abubuwa sammatsi ne tsautsayi ne a rayuwar aure dole a gamu da wannan mushkila dole a gamu da wannan damuwa amma baya hana a samu ladan auren idan mutum ya dage ya kai al'amarinsa ga Allah to sai ya samu nasara ya samu ci gaba Um, manzo Allah ya faɗa cikin hadisi arba'un man hunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah duk wanda Allah ya bashi abuwa guda uku to yayi albishiri ya gode wa Allah Allah ya hada masa alherin duniya da lahira gaba daya na farko wanda Allah ya bashi kalban shakiran zuciya mai yi wa Allah godiya baiwa Allah kada ki zama baki gode wa Allah akan damar da kika samu da ni'ima ta aure da Allah ya yi miki kar ki zama mai wannan ɗabi'ar ki zama mai godiya akan da daɗi ko ba daɗi shine a samu kalban shakiran idan miji ya kawo a gode masa in bai kawo ba a yi masa addu'a Allah ya bashi Allah ya kawo masa amma ki zama kullum ana baki amma kullum kina kushewa rashin godiyar Allah rashin godiyar abokin zama butulci miji butulci abokin zama ba daidai bane wani yanzu duk abin da ya je lalumo ya kawo matarsa yake nema ya kawo mata amma ba ta da godiya Allah a zo a ta rikici da shi akan zanin sallah ta rikici da shi akan ɗan kunne ko ɗankwali kwali ki ta fushi da mai gidanki saboda bai baki kudi kin sai takalmi ba ki ta fushi da shi saboda ya yi miki wani laifi kin manta alherin da ya miki gaba daya idan kin je gida ba kya faɗan alheri akan mai gidanki ba ki da kalban shakira sai dai ki soke shi sai dai ki ɓata shi wata mata wata rana kawarta ta zo mata gida irin kawayen nan masu surutu da gulma ta zo wurin abokiyar ta sai ta kawo kukan mijinta tana sukan mijin tana kuka a kansa sai ta ce hmm aike daɗi ma kike ji ma'ana ita da aka zo gidanta take cewa ai daɗi ma ki ji ai ni ma nawa mijin kawai sai ta bude shafin mijinta ta ɗauka mai gidan baya nan ya fita da safe ashe wani dalili ya dawo da shi su suna cikin falo shi kuma yana cikin ɗaki yana kwance ta gama zagin mutumin nan iya zagi ta masa tas ta ce ko ni baban wancan da nake zaune da shi ai marar mutunci ai ba shi da kirki ga kaza ga kaza ga kaza Mutumi da ya ji ana zaginsa sai sauko daga kan gado sai ya dawo bakin kofa ya zauna ya yi dirshan ya ji mai ake faɗa a kansa ya ji yau ga matarsa tana zaginsa tana butulci abinda ma yake mata tana cewa baya mata ya yi shiru sai hawaye kawai sai da suka yi zage-zagensu ya aka yi wani dalili ya ce bari ta shiga ɗaki ta ɗauko na tana kada labule sai ta ga mutum a zaune a bakin ƙofa ta ce a ta tsaya kamar an zuba mata ruwan sanyi don Allah ka yi haƙuri don Allah ya ce a ai halinki ne ya bayyana yi ni ma yau Allah ne ita taimake ni asirin ki ya tona bayan da ta yi da shi ba ya dauke mata wuta ya fi sati nawa ko magana baya mata in ya tashi da safe ya bata kudin ba ne ya kama ya fita abinsa ta rasa yadda za ta yi da shi shi ne ta bugo wa malam tana neman waya za a yi na ce ai hajiya kin gama tonawa binnewa zai yi wahala ku daina butulci wa mazajenku ku daina zagin mazajenku ku daina cin mutuncin mazajenku in za ku yi wanda ku gaya musu baka da baka ba wai ku yi su ko a gaban iyaye ko a gaban kawaye ba ba yi da kyau ranar da mijin ya mutu kuma sai ki zo kina yaban su kina cewa a ah, ai ke kan kin rasa miji to ku zama masu kalban shakiran da kuma lisanan zakiran harshe mai ambaton Allah duk wanda Allah ya bashi wannan to ya ba shi alherin duniyar lahira harshe mai kiran Allah harshe mai karatun ƙur'ani harshe mai salatin annaba ba harshe mai gulma ba ba harshe mai surutu ba ba harshe mai fada da kishiya ba ba harshe mai jayayya da miji ba harshe mai haƙuri harshe mai yawan zikiri wa badanan alal bala'i sabira annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi gangan jiki mai jurewa bala'i to wannan Allah ya bashi alherin duniya da lahira da kuma zauja mata wanda ba ta sa mijinta cikin zunubi a kansa da kuma dukiyarsa mata mai kula da mijinta kan kansa mai kula kuma da dukiyar miji wani hadisin imamu tsabarani ne ya ruwaito shi kuma malaman musulunci suke bayani dangane da wato kyakkyawan zamantakewar mata ana buga misali da wannan hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce Um, wata rana ya ce ina ganin ni ajali na bai wuce sai dan kwanaki kaɗan ba ya ce wallahi inda Allah zai sanar da ni bai wuce kwana goma ya saura mun a duniya ba in je ibn mas'ud wallahi sai na yi aure in dai ya zama koda kwana goma ne ya saura mu. wallahi sai na aure don ba na so in rayu in mutu ba da aure kun ga muhimmancin aure kenan laulam ya fi ajali illa ta ayyamin in je bin mas'ud wa a'lamu anni mutu fi akhiriha yawman kuma na sani cewa ƙarshen rana ta ƙarshen kwana goma nan ce wali tulin nikahi ko ɗaulin nikahi fihinna yana da hali na yin aure a cikin kwanakin nan yace la tazawwashu makafatan fitna da sai na yi aure saboda tsoron fitina a sama da ciji wannan wurin zama inuwa wannan ku sama mata inuwa ya ce da sai na yi aure wannan yana nuna mana muhimmancin yin aure kenan ba wai wato a rinka koran sha'awar auren har 'ya'yan musulmi yara 'yan mata su rinka fitowa facebook suna hoto suna whatsapp suna zagin aure suna wulakanta aure suna tuzarta aure suna cewa aure bai yi ba wallahi wannan fada da suna ne fada da annabi ne sallallahu alaihi wa sallama duk annabawa gaba ɗaya da manzanni da suka zo gaba ɗaya na Allah duka sai da suka yi aure walaƙad na rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa zurriya hakika mun turo manzanni kafin kai dukan su muka ba su mata muka ba su zuri'a um da aure ne ake samun dangantaka da aure ne ake samun natsuwa da aure ne ake samun kwanciyar hankali na zuciya da aure ne ake samun katangance kai da kiyaye mutunci da shi ne ake samun ni'ima da shi ake samun raha da shi ake samun satar suturtuwa da kuma siyana kuma da shi ne ake samun zirriya saliha ya'ya na kware da za su amfani mutum bayan yana raye da su da bayan ya mutu aure a musulunci alkawari ne mai ƙarfi igiya ce mai karfi wajibin ne ishtima'i wani wajibin abu ne na zamantakewa yau da gobe da shi ake samun soyayya mawadda da rahama tsakanin miji da mata kuma da shi ne ake samun nutsuwar hatta hankali malamai suna bayani cewa da yin aure mutum hankalinsa yana nuna za ki ga yarinya ba hankali sosai ce ta shirme amma da ta yi aure sai ki ga hankalinta ya fara daukan siti ko yaro yana da yawan wasanni yana da yawan abuwa marasa kyau sai ku ji an ce a yi masa aure da an yi mai aure sai ku ga ya dau siti saboda mace tana gyara mutum idan Allah ya taimake shi ya auro matar kirki daga cikin fa'idoji da amfanin aure su ne kamar haka na farko yin aure ɗan nan misalta umarnin Allah ne kar ku bari ku rinka rayuwa irin ta turawa wanda ba su da addini ko wasu arna da ba su da addini su rinka zama kawai mutum ya keɓance da mace ta lalata da ita zina aibu ne ko a wajen jahiliya a da can su aibu ne a wajensu so misalta umarni ne na Allah kada mutum yana da rufin asiri yana da dama yana da iko ya ƙi yi aure ya ce wai shi baya so ya kawo kansa problem ne an tambaye wani me yasa baka aure ba a'a ni ba na son damuwa ne ni ba zan yi aure ba kefa ta ƙare yawo tana bin gidajen maza ana ɗaukanta ana lalata da ita amma ta ƙi ta aure wai ba ta son mushkila yanzu in ka zo ka tara 'ya'ya ma duk matsala ne yanzu ka je ka yi auren ma kullum kana cikin tashin hankali da namiji wanda mutum ya zama sa ya haƙura haka wata kuma ta nemi wani shi kuma yaƙi ta ce ita kuma ta yi alƙawari in dai ba wani ba za ta yi aure ba kin yi aikin banza kin yi shirme son masu wani ƙoshin wahala kin makale wani baya son ki dai ki jarababbiya ce ke fitinanniya kin ce sai shi wai ta ki ta yi aure ta tara shekaru duk wanda ya zo neman ta ba za ta yi aure ba me yasa ita wani take jira wannan kuma yana nan baya yin ta shi kuma ya ce a duniya ba abin da yake ki irin wannan halittar baya son ki amma saboda mai takin makale masa ku daina irin wannan ɗabi'ar mara kyau makale wa namiji shi ɗin waye gwal ne shi to ko zinari ne yace ba son ka ba ka jefar da shi ba me amfanin mutum ya zo mutum ya ce baya yi da kai ai ta bugawa maza waya ana takura musu ana matsanta musu an makale in baya son ki shikenan sai ki addu'a Allah ya baki mai son ki amma bai kamata mace ta rinka gadawa kanta wannan kaskanci wai baran ya aure ba wai saboda wani bai aure ni wai ba za ta yi aure ba wai ita dole sai wani an taba zuwa a rayuwa mutum ya ce dole abin da yake so shi zai yi iyaye sun yi magana kin ike aure wane ne kici abin tun kina da yan shekarun ki ana dan marmarin ki har kin fara motsa tsewa kin bushe kin kekashe ƙasusuwa sun fara fitowa sai haƙware a waje kin iki aure saboda zaman rashin aure ai yana yana lalata mace ai daga budurci sai ta zama kuma ki ganta kamar wata tsohuwa tsohuwa gata gata dai haka da sauransu ki je ki auren ki ki dan samu dan gida da zaki dan ci taliyar ki da shinkafar ki da wake Allah ya bada sa'a ko ba haka bane ba da zaman banza ai gwanda tonan ramin maciji ko da mutum ya zauna yana zama banza ai wanda ya dauki magirbi ya fara tunan ramin maciji watakila ya samu kan macijin ya tsare ai ya je dan gasa ya ci amma mutum ya zo ya zauna a gida ya ke aure wata kuma ta yi bokon bokon an yi boko an ci bokon an yi diploma an gama tun sakandare ake neman ta ta ki an shiga diploma an gama an tsallaka an yi NCE an gama an je an yi digiri an gama an ƙi ai aure sai masta digiri an je an yi masta digiri an je an yi PhD an zama dasta digiri duka wai tana zaune wata ta aure ba wa zai aure ki kin fita daga layin yan mata kin shiga layin su mama daga nan kuma za ki shiga layin su umma daga nan kuma baki ba sai dai a fara goggo daga nan kuma sai a fara kaka daga nan kuma sai a ce to Allah rufa asiri sai dai a kabari kuma kwarai kuwa da aka duk wacce ta samu dama take da iko kuma Allah ya sa aka samu manemi ta je ta makale wa namijin da shi baya yin ka to sai ka haƙuri, kuma kuma ta bari in gyara tunaninku in kuma ba ku shawara yanzu mace a saurara yanzu mace sai ta zo ta ga wani ta ce ita sai wani take so wannan nan wata watakila bai santa ba kuma kowane ɗan adam yana da yanci yana da yana da rights of wato yana da choice yana da zaɓi yanzu ke ganinsa kika yi kika zaɓe shi ka kina so don haka baki auri baki ce kina son ɗan ki ba baki ce kina son makocin ki ba ai kin ganshi ne kika ce kina son sai shi ko to wataƙila shi bai san ki ba kawai labarin suke da yanzu akwai wanda kawai a hoto za su ga namiji su nemi lambar wayarsa su dame shi su fitine shi shi kuma wataƙila bai taɓa ganinta ba yana iya faruwa abu na biyu in ya ganki kuma ai ra'ayi ne kowa da irin matar da yake so ke kuma ga ki ga kinan ga yadda Allah ya yi ki kin dauki girman kai da fadin rai kin nuna sai ki an taba cusa mutum a dole baya son abu ki zo ki makale ki tabi har da bin gidajen bokaye har da sihiri har da tsafi yanzu wata faran mace yake so ya aura ke kuma baka ce shi kuma fara yake so to sai hana shi wani kuma baka yake so shi wannan fararen baya so ya fi son baka ke kuma fara ce wani doguwa yake soke kuma gaki a dunkule kamar magi shi kuma shi ya fi son mace doguwa ke kuma kin makale kin tefe shi haka Allah ya yi ga albarka ga gadarta yanzu wani mai kiba yake so ke kuma a bushe kike yadda kika san wato wato wato kamar kusa kike ci kullum ku yi haƙuri haka Allah ya yi aka yi magana wata ta ce eh haka Allah ya ne sai siririta sai tarin albarka shi kuma ya fi son mai ƙiba wani kuma siririya da yake nema ai ra'ayi ne wani baya son mace fus mai ƙiba baya so ya ce akwai jan kaya da yawa <laughs> ya ce suna da yawancin abinci ga kashe sabulu da wuri ga atamfa jan atamfa mai yawa amma in ka samu 'yan motsatsiya dan atamfan ka kadan yadin shaddan ka kadan dan takalmin ta karami ka biya kudin takalmi ba tsada amma wannan kuma abu nan wani kuma shi babban yake so tafi jini. yi ita ba akwai albarka a zo gida a gama ki da gaske to <laughs> ba a zo ba zo gida a zo a tarar da mace a ce ana cewa ana cewa wannan wannan yar mai gidan ne ko ko ne wata wata mai mai mai wanke wanke ne A ce ita ce mata ita ce oga kwata kwata a gidan da haka shi wata ya wani ya fito ya ga shirgegiya kaya guda yawwa hajiya ga ta a gida a zaune duk wanda ya zo ko yaro ne ya yi laifi in ta zauna a kansa ba zai iya tashi ba shi wani irin wannan kun ga ayyukan mutane ya ja bamban ko ba ka bane ba yanzu wani shi ya fi son ƴar birni ke kuma ƴar ƙauye ce ce daga ƙauye Allah ya tsaurar da ke ya za a yi shi kuma ƴar birni yake so a ra'ayinsa ne za a hana shi wani kuma ya fi son ƴar ƙauyen saboda ta fi daɗin ni da sauƙin sarrafawa <laughs> haka suke faɗa a yi su mazan ya fi son ƴar ƙauye ba gidajiya wanda ba ta gane al'amura ba wanda zai kife ta shekaru aru aru ba su san ma mai ake ciki a duniya ba ballantana ta fitine shi da ba ni ba ni ba ni ba ni ya fi son haka to ke kuma kin riga kin waye kin je jami'a kin shiga birni idan ki a buɗe ke ƙwal ka gama ce tana zazzare ido tana kwantar gilas a gaban ta ce mu ma mun san me ake ciki to wannan akwai damuwa maza ba sa san irin wannan wadda ta waye da yawa Dan saboda za a sha wahala da ita wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin maza abinda nake so nuna miki kowane namiji yana da ra'ayin irin matar da yake so ya aura zai iya yiwa ke da kika makale masa baki cika sharaɗinsa ba to sai dole aure ki yanzu wani budurwa yake so ya aura shi a ƙa'ida a rayuwarsa ba zai taɓa auren bazaura ba ke kuma bazaura ce kin kashe a kan kin fito kin daɗa kashewa kina so nan ma ya zo ya aure ki kashe ya aure ki ki zo ki daɗa kashe auren shi ba ya auren bazaura ke kuma bazaura ne ke kuma kin makale kin ci sewa ne wani kuma an tallata masa yarinya karama ya ce ah, shi ba son yarinya budurwa da zo ce ta masa rashin hankali a gida ya fi son bazawara da ta taba aure ta mallaki hankalinta shi ita yake so kun ga ra'ayoyuka na maza da yawa yanzu kuma din idan na yi magana zan iya lissafo ra'ayoyukan ku sun fi guda goma sun fi ashirin to da Allah ku daina zuwa kuna makale wa namiji ku ce wai dole wai dole sai shi wata wai wata fatana wani kauye ta kira ni ta bugo min waya ta ce malam na ce lafiya kalau ya gajiya abin nan abin nan nagode lafiya dan Allah malam ni so nake yi ina so in gaya maka akwai wanda nake so zan aura ina so ka kamar hanya ka hada da shi dan Allah ka aban lambar wayarsa kuma a ce zan kira shi nace to nace ke yanzu a ina kike ta faɗi wani gari fa kauye take nace wa kike so tace minista <laughs> ba zan faɗi sunan ministan ba kar aje aje matansa su zo su bada matsala amma dai na faɗa na ce minista na ce yanzu ke yanzu kina kina cikin wannan rami kina cikin wannan daji kice kice a hada ki da minista wallahi malam ina bala'in sansa na ce to shi kuma fa yana naki bala'in san wai ai aure malam rabo ne watakila zai yi ni in ya ganni zai yi ni ma'ana zai zama yana yi na na ce to ni ba da ni za a yi wannan kulle-kullen kayan wahala ba yawwa to za ka yi min addu'a na ce to addu'a ma dai ai an san inda in an yi ta take karbuwa tsakani da Allah fa to kuna da matsala wallahi kuna da matsala yanzu kaman wata fata ga gwamnan garin su kawai akwai wata wadda ta ga wani gwamna a wani gari a wata jiya. kawai sai ta ce wallahi ita gwamna take so saboda Allah wannan jaraba da da kwadayin duniya yanzu wannan dan Allah take so a'a maiƙo take so ina gwamna babanki ma da da mai gidanki da waye ma bai isa ga gwamna ba amma ita tana nan wai tana kukan soyayyar wai gwamna wai take so wai wahala wahala wasu sun jefa kansu cikin wahala don haka kowa ta zaɓi wanda ya dace da ita ke haƙuri da abin da Allah ya hore miki yawa in a ƙauye kike in Allah ya hore miki dan ƙauyen ku je ku ta ƙauyancin ku ku gama lafiya Allah ya rufa asiri in kuma kina ƙauye Allah ya dan taimake ki aka fitar da ke daga ƙauyen aka kai ki birni kika dan sha haske ko fitila kika gani ta bakin titi ai kin dan warware kaɗan ko ba haka bane ki dan samu dama dama yawa in kuma a birnin kike aka kawo ki ƙauye aka shuka ki to shi shikenan sai ki gode wa Allah haka Allah ya kaddara kina birni an dawo da ke ƙauye haka Allah yake lamarin sa ai mata kuna jin daɗi kuna morewa ai kina zaune sai a dauke ki kawai sai a kai ki wani guri a canja miki gida ko ba ka ba wani abun so ne kwarai da gaske kuma ga lada eh za a samu lada Allah ba ku lada to daga cikin dalilin aure a yi haƙuri da shi a misalta doka ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan abu na biyu shine raya sunnan manzannin Allah ne duk wani annabi daga cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala yayi aure walaga arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa da ka duk wacce ta yi aure ta ji a ranta tana koyi ne da manzannin Allah da annabawan Allah wanda aka ce mu koyi da su abu na uku a cikin aure akwai samun kwanciyar hankali sururul kalbi da farahun nafsi da qada'ul watari biyan bukata kwanciyar hankali samun natsuwa yanzu ku lura ba mamaki zaki ga yarinya budurwa da kafin ta yi aure wato al'amarin ta sai dai addu'a za ki ga kamar ciwon yunwa ake yi a gidansu amma wallahi tana yin aure saboda hankalinta ya kwanta wallahi in ta shekara ɗaya biyu ba za ki gane ta ba za ki ga ta yi tsawo ta yi ƙiba ta yi haske akwai wata wacce da kamar iska zai hure ta a gidansu ƙashi ne kawai amma daga yin auren nan da ta zo duba gida wallahi ba a gane ta ba duk kayanta sai da ta kyautar da su duka kayanta sai da ta kyautar da su wallahi saboda ta ci abinci hankali ya kwanta ta yi aure ta yi ƙiba ashe a cikin aure wasu suna samun sukuni da natsuwa in dai gidan aure da daɗi to daga jikinki ma zai canja ki ga mace zaninta yana mata kaɗan ki gama mace rigarta ta zo da ƙyar take sawa saboda mai ta miƙe ƙafa hankali ya kwanta yanzu wannan ba za a so shi ba kiga wata ta miƙe ta zambale dafa baka ce amma yanzu ta zama faransa kamar baturiya saboda 'yan kajin nan da ake ta kawo ma masu haka nan na bakin titi ban ƙararrun nan ai an ce kuna son su sosai an ce duk mijin da baya son damuwa a gidansa to ya rinka kawo kaza gida za ka ga ladabi da biyayya na hauka ga son madara a rinka kawo ana kafa muku ana kawo muku wata ta ce ai abin da nake so rinka ganin gwangwani gwangwani na madara da wannan ya kare a kawo wannan da wannan ya kare a kawo wannan hankali ya kwanta ashe a cikin aure akwai nutsuwa akwai samun sukuni kuma gashi a zo ana kulawa da kai baki kashe ko kobo ba amma zaki ta mu'amala ta kuɗi da yawa wallahi wannan ba karaman ni'ima bace ba ni'ima ce babba kwarai kwarai kwarai da gaske so ina muku farin ciki haka da namijin ba za ki ga wani namiji yadda ka san daga kabari ya fito Abu bushe a kashe kullum fuskarsa a ne ba alamar rahama da jin gai amma yana yin aure wata rana wallahi in ya karya hula ya zo wala ba za a gane shi ba sai a ga wani kyalkyali kyalkyali yake ya je ya aure wata yarinya ta kula da shi hankali ya kwanta shi ga yana wani kiba har wani nama nama yake a wuyarsa nan gudun da kuwa kasusuwa ne kawai a fili ashe a cikin aure akwai sukuni da kwanci hankali Shiga in yazo shi gan shi yayi nutsu yi shu yana tunani mai kyau amma da a gigishe yake saboda bai da aure duk wannan ni'imomin koyewa ake yi su waɗanda suke sukan aure ba sa faɗin wannan abuwa wallahi akwai kwanciyar hankali idan aka ci sa'ar aure akwai biyan bukata idan aka ci sa'ar aure abu na hudu kare mutunci daga zina duk wanda ya aure ana kyautata zaton zai tsare mutuncinsa zai tsare ganinsa kuma zai zama yana da albu'adu anil fitna ya nisanci fitina galiban a bisa zato da ake yi galibi ana ganin wanda bai da aure shi yake zina galiban duk da yanzu zamani ya canja masu auren masu na yin zina amma dai ana kyautata zaton idan mutum ya zamanto yana da aure to zai nisanci zina ko tana da aure za ta nisanci zina to kenan ko dan mutum ya kare kansa daga wannan zinace-zinace ai ya kamata ya yi aure ya tsare mutuncinsa abu na biyar akwai taksirul ummatul islamiyya wato yawaita al'ummar musulmi idan an yi aure za a hayayyafa za a samu musulmi da yawa amma idan bai aure ba kina zaune ba haihuwa ba ki aure ba kai ma kana zaune ba kai aure ba ba haihuwa amma in kin yi aure za ki samu ɗa za ki samu ɗiya shi ma idan yi zai samu ɗa an yawaita musulmi annabi yana so a samu musulmi masu tarin yawa a duniya ya ce tanakaru tanasalu ku yi aure don ku hayayyafa ku yaɗu ni zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama tanakahu tanasalu ku yi auren ku hayayyafa ku yadu ku samu yaya ku samu zuriya saboda in na ganku a kiyama zan yi alfahari da yawan ku idan mutum ya samu yaya to ya samu rufin asiri in ya samu yaya ya samu mutunci a cikin mutane ɗanka zai iya kare maka mutuncinka ɗanka zai iya yaye maka damuwa idan girma ya kama ka ɗanka zai iya rufa maka asiri lokacin da asirin ka ya tono idan ba ka da shi ɗanka zai iya nemo maka idan ka yi ritaya ɗanka zai iya zuwa yana aiki ya ɗauki nauyin gidanka ya ciyar da kai ya ciyar da iyalinka idan mutum ma tsufa ya kama shi gajiya ta same shi in yana da 'ya'ya to sau nawa 'ya'ya suke zuwa su raba nauyin gidan ubansu wannan ya rinka kawo taliya wannan ya rinka kawo shinkafa wannan shi zai rinka sayo mai wance kuma ita za ta rinka turo kudin magi wace kuma ita za ta rinka kaza sai ku ga 'ya'ya sun raba dukkan nauyi na gida 'ya'yan nan da kuke renawa to ba a samun 'ya'ya kuma ai sai ta aure dan zina ina zai kula da uwarsa haushinta ma yake ji saboda ta je ta ne ta je ta fito da shi ya shigo duniya ba ta hanya sahihiya ba sai ya rinka jin haushinta wani yace, ce malam na fai shekaru ina ta tambayan mamana waye ubana ta ki ta bani ansa ni fa gaskiya zan dau mataki a wani mataki zaka dauka ya tambaya yace ina babansa yayi tafiya ne ba amsa yace to ina ne kauyen su ba amsa to ina kannan babansa suke ba amsa kin ji illar yin zina kenan mace ta je ta yi zina ta dauki dan shege ta fito da shi yazo ya zama mata matsala da ke da shi za ku rinka rikici a duniya kafin ki mutu dan sai ya nemi ubansa duk dan kirki sai ya nemi waye ubanshi. in ya je makaranta za a ce waye babanka kowane da da sunan ubansa ake kiransa kuma ko wani abu ya zo ko na siyasa ko wani abu na shugabanci al'umma dole sai an gane su waye iyayensa in an ce ma bai da uba ma sai ya samu illa da haka ya zaki zo ki samar da ɗa bai da uba kina yawo kina bin maza kin mai da kanki mai arha kin wulaƙanta kanki kin tozarta kanki ki zo ki cuci 'ya'yanki su tashi su zo su rasa waye uba ya yi ya yi ya yi ya yi ya bincika matan nan shiru ba jawabi kuma ita ce uwar Ba shi yaro ya girma ya shiga jami'a ya yi hankali ya yi tunani nutsatsen yaro matashi amma fa ya nemi ubansa ya rasa ya ce mama ki gaya min ni mutuwaye ne babana ko me ba amsa wani makoci da ya ga abin ya fara bayyana yaron ya fara fushi da uwarsa da gaba kin ga yanzu kin waye gari danki yana fushi da ke saboda kin samar da shi ta hanyar da ba ta kware ba sai ya kira shi ya ce kai sai fa dai kai hakuri ya ce kamar yaya ya ce ina so na shaida maka ba ka da uba ya ce kamar ya ban da uba ya ce ai mahaifiyarka ta ɗan yi wasanni da yawace yawace a nan aje aka je aka samo ka ai tun da yaron nan ya kefa kai ya rinka zuba hawaye yana kuka sai Allah ya bar wa kansa bai sake ganin mutuncin uwan nan ba in ga dai Allah ya wajabta masa ya bi uwarsa su ya mata da'a ya girmama ta amma gaba ɗaya in ya ganta baya mata ganin mutunci to wannan ɗaya ne daga cikin illar zinace zinace da yawon banza da mata suke yi ko kuma da aure ɗin a yaudari miji ana auren amma ana lalata ta waje haramun ne kuma cin amana ne kuma duk wanda ya ci amana ba zai gama da duniya lafiya ba kai mazinaciyar mace ma dai gaba ɗaya rayuwa a lalace take mutuwa haka namiji shi ma mazinaci haka yake lalacewa a banzan bazara ya zama bai da amfani a cikin al'umma Allah kiyaye mu sannan um, da aure ne ake samun sarakuta a kulla sarakuta surukunai a samu surukunai wani ya zama surukin suwa ne to da surukunan na ai dangantaka take haduwa ko idan wani ya zama ya je ya auro ya a gidan suwanci ko a gidan suwa ne to yanzu ya zama dangi shi ma ya shiga cikin 'yan uwa saboda 'ya'yan da za a samu dole su danganta kansu zuwa ga gidan kakannin kakanninsu kenan to ashe da aure ana daɗa samun mai ƙulla zumunci a tsakani inda ana faɗa da juna da zara an yi aure tsakanin shi kenan wasu mutane suna faɗa ba sa shiri a tsakaninsu suna gaba gidaje ne ana ta faɗa sai wani dattijo ya bada shawara ya ce abinda za ku yi ku san yadda za ku yi ku haɗa wuri tsakanin gidajen guda biyu da faɗa ake da ƙiyayya ake yi da gaba ake yi da ba a ga maciji wani dattijo mai fasaha mai basira sai ce duk yadda za a yi kusan yadda za ku kulla ku kulla soyayya tsakanin 'ya'yan gidan da wani saurayi da wata yarinya a hada su su so juna su kaunaci juna kuma wallahi hakan aka yi ana wannan da zarar ana samun auren nan shikenan sai aka daina gaba ashe yin aure a tsakani yin aure a tsakani yana kawo me yana kawo soyayya yana kawo kauna yana rage gaba tsakanin gidaje tsakanin mutane kuma a wayi gari an zama uwa ɗaya uba ɗaya abu na takwas da aure ne ake samun kasaratun rizki wal gina yawan arziki da kuma wadata idan an yaure za a samu arziki Allah yana bude hanyoyin samu akwai misali masu tarin yawa ta dalilin aure ka dakata sai an saka cire sai haƙuri ta dalilin aure ake samun arziki ake samun yalwarsa ake samun wadata Allah ya ce in ya kunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi idan talakawa ne su to Allah zai wadata su daga me da falalarsa wannan waɗanda ba su da aure kenan kuma na gaya muku hadisin salatatun haqqun ala Allah aunuhum daga cikin su ai nayi magana na ce akwai wanda ya yi aure yana neman Allah tabaraka wata'ala ya ainihin wato kare shi ya yi ne don neman kariya ya yi ne don neman tsaro to ku Allah din zai kare shi insha Allah kuma Allah zai ba shi tsaron ya isa ba sai an yi mana surutu ba kai ku kafa rumfarku, ka ku dauki hankalin ku kuma ba rumfa za ku gani ba malam za ku kalla in kuma rumfar ce sai in kyale ku da rumfar ce kai muku wa'azi yawa malam ne sha zafin rana ya ji dalle ba daɗi ya sa aka nemo rumfa na ce tab ashe sauran haƙuri suke yi da yawa to Allah ya bada lada kuma duk za a kawo muku rumfuna hankali hankali insha Allah Allah ya sa a dace ku dakata kai ba a gama kawo ku dakata ku saurara ku jawo mana kai ku jawo ku sauri mana kuna ɗauka hankalinmu ɗauke abin so daga cikin aure ko in ce ta sababin aure ana samun arziki da yalwa muna ta roƙon Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya azurta mu ta dalilin auratayya da ake samu a tsakanin 'ya'yanmu a na bismillah bari mu jira sai ku ku makala dauke shi bashi kwantar da shi ke nam yayi haka yayi saka yi eh. ko ku kara gaba kana yau to to aje aje yawwa to shi a zauna ya isa ka a zauna so yan uwa musulmi mu yi wa Allah tabaraka wata'ala godiya da ya ba mu musulunci ya ba mu shari'a ya ba mu addini so ba abin da za mu cewa ta tabaraka wa ta'ala dangane da ni'ima da ya mana ta wannan samun auratayya ko raya suna ɗinnan ta aure illa mu ce alhamdulillahi waɗanda kuma suke ƙoƙarin su sa mana wani tunani na daban da zai ainihin wato tashe mu daga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu to sai dai mu ce Allah raba mu da makircin su Allah raba mu da sharrin su kuma illar ita ce mutane yana da kyau su gane cewa yada wata manufa ce ta wasu waɗanda ba sa son Allah ba sa son shari'a ba sa son musulunci don haka idan suka ci nasara za mu wayi gari gidajenmu za su zamanto gidaje ne waɗanda wato babu mutunci a cikinsu babu kamala a cikinsu babu karamci a cikinsu saboda an nisan da mu da aikata aikin alkhairi musamman irin wannan sunna mai ƙarfi da shari'ar musulunci ta yi mana tanadi ta girmama mu da shi don duk al'ummar da Allah ya girmata da ya ba ta aure to ya girmama ta ya mutunta ta ya kuma kimanta ta abu na tara shine um, kowane ma'auraci miji da mata duka ba wanda baya bukatar taimakon wani shi namiji yana yin aure ne don yana buƙatar agaji yana buƙatar tallafi haka ita mamace tana yin aure ne don tana buƙatar taimakon namiji tana buƙatar agajin namiji kuma tabbas haka ne idan aure ya yi daɗi mace tana taimakon mijinta tana kuma taimakon ‘yan uwan mijinta ma tana taimakon ma iyayen mijinta haka kuma idan namiji ya aure da yawa cikin matsalolinsa suna samun warwara saboda matarsa ta ɗauke masa nauyinsa da yawa ba kaɗan ba ashe yin auren alheri ne ashe yin auren albarka ne ashe yin auren mutunci ne don haka kowa yana buƙatar taimakon ɗan uwansa yanzu wani da kafin ya yi aure shi yake wanke kayansa kafin ya yi aure ɗakinsa ba kyan gani baya iya kimtsa ɗakinsa sai tarin tsummo kara da dotti da kayan takalma da wane ne amma yanzu yana yin mata za ta gyara masa riga ta ajiye mai takalman wuri kaza abincinsa cikin tsari da sauransu sai ku ga ya samu kimtsi ya samu sukuni ya samu natsuwa ta dalilin yin wannan aure haka ita ma watakila da ba ta da kimtsi ɗakinta baya ganuwa an ce wai ɗakin 'yan mata ba kyan gani wani sirri ne wanda yake sai dai Allah rufa asiri kawai baya ganuwa tarkace dai da kara da zubar da zani a ƙasa da ɗan kwani a jefe da wane ne da wane ne an ci abinci an bari saboda ba ta da kimtsi ba ta yi aure ba amma tana yin aure a dolin dole aure zai ba ta seti har ma in iyaye suka zo suka ga gidanta a wargaji suka ce baki da hankali kamar baki da aure yaya za ki zauna haka ba tare da kin kula da kaza kin kula da kaza kin kula da kaza ba so ashe aure yana ba wa mace seti yana ba ta kimtsi yana kuma ba ta nutsuwa da kwanci hankali sannan ɗabi'ar ɗan adam ta ginu akan bai so ya zauna haka namiji baya so ya zauna shi kadai inda ya lafiyarsa kalau kamar yadda ita ma a ɗabi'ar mace ba ta zo ta zauna ita kadai inda ya lafiyar ta kalau so amsawa biyan bukata ne al-mustaqirra fil rajuli wal Walmar'a. tabbatacciyar ɗabi'a ga namiji da mace shine yi aure a zauna lafiya ga taimakon juna a cikin aure taimako wajen tarbiyya taimako wajen kulawa da 'ya'ya taimako miji ya taimaki 'ya'ya ya musu ɗinkin sallah ya kai su makaranta ya kai su asibiti idan ba su da lafiya ya musu sutura ya taimaka musu ya gina musu rayuwa ita kuma uwa ta taimaka wajen tarbiyyar 'ya'ya kulawa da su a tsabtace su a nuna musu ya kamata a dafa musu abinci a dora musu ruwan wanka idan ba su da lafiya a tarere su a yi musu duk abin da yi yanzu irin yarinya mace tun tana jaririya ana kula da ita har sai an kai ta gidan mijinta akwai wata wallahi aka ce zani ma bata iya daurawa ba sai uwarta ta mata fada kullum ke dai baki da hankali uwar take zani ma bata iya ba sai ta daura shi haka wani yayi sama wani yayi ƙasa. wai ashe zani ma wai sai an koya mata daurawa. wa yake mata wannan uwa ta kula da ita wahalhalun da uwa take yi a kan ya abin baya cewa komai sai dai a yi musu addu'a iyayenmu Allah ya ce musu iyayenmu Allah musu albarka iyayenmu Allah saka musu alkhairi amma ana samun koke-koke yara 'yan mata ni dai ni dai ban sani ba ba zan iya irgawa sau nawa sau nawa bila adadin uwa take kamun kuka yatta budurwa wai ta fara girma tana mata rashin kunya ba rashin kunya 'yan mata yanzu suke wa iyayensu mata ubanta dai ba za ta yi masa ba saboda ta san zai murkushe ta amma uwarta saboda yanzu ta ga kansu ya zama ɗaya sai ki zo ki haifi yarinya ki ta ki gama wahala a kanta da zarar ta fara ɗagawa kafaɗanta ya fara faɗi ta fara ɗan ita ma jin cewa ta fara tsayawa da samari ko ta fara rike waya tana bugawa ana cewa kaza ana cewa kaza sai ta fara rashin kunya uwarta wata uwa ta ce ba ni ba ke ta gaya wa yarta ta ce kuma yadda kika mun rashin mutunci sai na yi ta addu'a Allah hada ki da miji mara mutunci ya rama mu a'udhu billah kin ran uwa ya ɓaci kenan kuma wallahi wannan addu'ar sai Allah ya karɓa yau ‘yan mata yarinya budurwa za ta fito tana nuna wa uwarta yatsa ba giya ne da sai an zazzane ku yau uwa an wayi gari da yawa daga cikin iyaye bata isa ta ce yatta zo ki jajjaga mun tattasai da tumatir ba za ce mama ni ba na gaji wata ba isa a sa ta ɗebo ruwa ba wata ba isa a sa ta ta ɗora girki ba na'am mahaifiyarki za ta sa ki aiki ki ki nuna mata yatsa ki mata rashin kirki za ki zo ki auri wani namiji wani kato. abinci in kin zo ba shi sai kin durkusa waya in kin zo miƙa masa sai kin ɗanyi wani bansin haka ba haka kuke yi ba cokali yana zaune sai an ɗauko masa wani ma mijin mai shagwaba wallahi in ya ci abinci ci ake ke zo ki wanke mun hannuna zo ki wanke kuma wallahi dole haka zaki dauko akwai matar da mijinta zai ce zo ki wanke min hannu na ce ba za ta wanke ba yanzu a cikin ku da yawa ba ku kuke wanke hannun ba haka ne mana ai namiji in ya samu wuri akwai shagwaba ai kin ga kin kiki bi ki da ta haife ki kin kiki taimake ta yau ga wani nan ya zo hannunsa abinci in ya ce ya zo a wanke kuma idan ba a wanke ba za a ga bala'i kuma dole a wanke masa wani ya ce tun da na yi aure tun da na yi aure na daina wanki da guga mai faru ya ce mata ta ce take mu amma da aka bincika wannan matar kaga kaga kaga mana kai can baya za ku kai can sun firana can ku kai can baya da aka bincika ba ta yi wa ba ta yi wa mahaifiyarta amma kin ga za ta zo ta yi wanki ta guga wa miji na bin miji akwai lada amma kuma bin uwa ma akwai lada musamman lokacin da iyaye suke bukatar taimako ai bai kamata a ƙi kulawa da su ba da aka wannan ɗabi'a na tsaurin rai da taurin kai da rashin sani ya kamata da ake yi wa iyaye musamman mata wallahi bai yi ba wata kuma tana dab da aurenta za ta kama rashin mutunci ga ta budurwa an sa ranar aurenta amma uwarta ba ta jin daɗinta Allah Allah take uwar tana cewa ni dai Allah ya kawo ranar auren wane wance in kai ta in tattara ta mika ta can ta je ta ta da mai gidanta ba a yi to wai me yasa yara 'yan mata suke wannan ɗabi'ar kwaya kuka sha hankalinku ne tabu to a ina kuka koyi wannan tarbiyya ta bulakanta iyayenku mata ta rashin biyayya ga iyayenku mata wallahi wannan mummunan abu ne kuma aibu ne muna fatan insha Allah ta'ala iyaye mata za ku yi kokari ku gyara dan duk wanda yake mai imani ne idan an yi wa'azi yana bi Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ya wajabta Allah ya hukunta kar a bauta wa kowa sai Allah shi shi kadai kuma a kyautata wa iyaye duk ɗan da bai taimaki iyayensa ba ya yi asara duk yadda ba ta taimaki uwarta ba ba taimaki ubanta ba ta yi asara kuma za ki zo za ki taimaki wani a dolan dole yanzu maza da yawa ki masa aikin mutuncin kuma ya zazzage ki nawa ne suke ɗuɗɗura muku ashar kuma kuke haƙuri ashar wallahi suke ɗura mata ya miki ashar kuma gobe in zai fita ki bi shi ki gaishe shi ki ce Allah kiyaye hanya ya za ki amma ga mahaifiya tana lallabanki ki taimaka mata ki agaza mata amma ba ki taimaka mata ba Allah raba mu da maza masu yi wa mata ashar Allah ya kare mana mutuncinmu Allah ba mu ikon mutunta iyayenmu mu ma kuma Allah kada ya hada mu da wanda za su wulakanta mu bayan wannan abu na goma sha a sha uku alaka tsakanin miji da mata wato na aure Alaƙa ce wanda ta gino akan taimakon juna wannan gabar yana da kyau ku gane ya aure ki ne don ki taimake shi shi ma ya kamata ya sani cewa kin aure shi ne don ya taimake ki miji ya taimaka wa mata mata ta taimaka wa miji walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alayhinna daraja kenan idan kun yarda cewa rayuwar aure ta ginu ne akan taimakekeniyar juna ta bai kamata ana samun saɓani a tsakaninku na rashin ladabi rashin biyayya rashin mutuntawa ga harka ta aure ba miji ya ji cewa matarsa taimakonsa take tabbas wallahi matarka tana taimakonka taimaka abinci wa 'ya'yanka duk ranar da matarka ta tafi unguwa kai za ka nemo abincin da 'ya'yanka za su ci ashe tana taimaka maka duk ranar da matarka ta tafi asibiti kai za ka je kai ta buge-buge ka nemo mai za ka kawo wa ƙananan ka yara su ci su sha ashe tana da amfani ita take wa 'ya'yanka wanki ita take wa 'ya'yanka guga ita take musu tsarki ita take musu wanka ba a gane wannan sai ranar da mace ta mutu idan mutum matarsa ta mutu wallahi ta'aziyya bi za a masa a masa ta'aziyya a masa jaji musamman mai mata ɗaya in ma mai mata biyu ne in fitinanniya ce ko wata ɗaya ba za ta yi wata iya kula da matan 'ya'yan wadda suka ta mutu mun ga wannan a ido a fili a zahiri yau idan matarka ta mutu tana da 'ya'ya wallahi akwai namijin da da kansa yake tashi tun asuba saboda babu tsarin wata matar ba dangi ba yan uwa gidansu a cike yake da zai ɗebi 'ya'yansu biyar shida ya kai wa uwarsa ba sun fi ƙarfinta kin san mai gidan nan ne yake fita ya shiga kicin ya ce kai ku wanke min kwanuka 'ya'ya suke wanke mai kwanuka shi kuma ya zo ya ɗora babban mutum da motarsa da mutunci ana ganin girmansa shi yake shiga kicin ya zo ya ɗora 'ya'yansa abin karyawa ashe mata tana da amfani ina take yau ta mutu a rana ake gane darajarta amma mutum ya zo ya ajiye mata ya ta tozarta ta ya ta wulakanta ta ya ta zaginta in ta yi latti ba ta yi abinci ba ya ci mutuncinta ya ce sai in sake ki sai in kore ki irin mazan nan marasa tsari su kullum idan an musu laifi wai zan sake ki wannan ba daidai ba ne a daina yi wa mata barazana da zan sake ki in ka sake ta ma Allah zai bata wani mijin da ba kai ba wataƙila wanda ya fi ka to mata suna da amfani akwai mai gidan da wallahi dole dole yake dawa daga wajen aiki da wuri ya sayo taliya ya tsaya sai tattasai da tumatir ya kawo yaran ya ce yan matan su dan jajjaga shi kuma shiga ya wanke shinkafa da shi da yara suke zurutu a kicin a gama ya zuba wa kansa ya zuba musu amma sai ya fara zuba wa kansa tukunna wallahi mata tana da amfani a gida ko unguwa mace ta tafi kana shigowa gida sai ka ji kamar an yi mutuwa shiru ko ba ta da lafiya ta je asibiti kuna da alheri kuna da albarka sa shari'a ta ce a mutunta ku a kimanta ku a daraja ku wannan wa'azin ya kamata a ce da wa maza nake yi wa don haka lalle lalle lalle maza duk wanda Allah ya masa arzikin mace to ya rike wannan babban arziki ne kuma duk irin munin halinta tana da amfaninta yanzu shara kawai wallahi namiji baya iya share ɗakinsa shara wallahi namiji ba zai iya share ɗakin shi ba dole mace za ta yi maka duba irin ɗaki da tayil da komai ko ba share shi ba akwai mopin wallahi namiji ba zai iya yi ba zanin gado mutum ya shimfiɗa sai ga ya gaji shimfidar gado mutum zai iya yi ba wani iya zo kawai sai dai ya jefa zanin ya hau kansa kawai ta birgima a haka wanke filo wanke zanin gado ba ya yi ga toilet namiji ba ya iya kula da toilet ɗinsa mace Allah ya mata ƙarfi da lafiya ita ta iya jurewa ta yi wanke-wanke ta wanke toilet ta gyara gado ta tsabtace ta sa turare ta je kicin ta gyara ta sallami yara ta zo ita ma ta ɗora abinci ta kula da wajen gida ta kula da cikin gida kai Allah ya muku albarka Allah Allah ya tallafa muku Allah Allah Allah ya sa ku fi ƙarfin mazanku Allah Allah ya sa su ma mazan su fi ƙarfin ku. wannan kan ba amin ba ko akwai abin tausayi kwarai da gaske ta sa Allah ya ce a taimaka wa mata a taimaka ba ma mace ba ko dan aiki ka ɗauko in yi maka aiki ka taimake shi ka za masa da haka akwai tabadul sannan idan mun zo ɓangaren namiji ya kamata mata ki rinka tausayawa namiji yanzu duk wannan firiritar da kike da abin da kike yi ai kina yi ne saboda an kawo dare da kika wayi gari ba masarar da za a tuka ba shinkafar da za a dafa ba taliyar da za a dafa ba kayan miya ba kaza ba kaza ba kaza ji zaki gidan nan sai ki gan shi da duhu ko mun haskensa ga kendir a kunne amma wallahi duhu za ki rika gari saboda me babu abin girkawa waye yake kawo kayan girki mai gida yake kawo ya kawo omo ya kawo sabulu ya kawo ashana ya kawo tattafe ba za a yi masa afuwa ba sai ya karo tumatir ba za a yi masa afuwa ba sai ya kawo attarugu ba za a yi masa afuwa ba sai ya hado da albasa ba za a yi masa afuwa ba sai ya sayo yakuwa, kuwa ba za a yi masa afuwa ba sai a ce ina Alayyahu, ba za a yi masa afuwa ba sai a ce ina magi ba za a yi mai afuwa ba to ai ma ba gishiri ba za a yi masa afuwa ba to ai ma man bai isa ba ba za a yi masa afuwa ba to mu ba mu da sabulun wanka ba za a yi masa afuwa ba ni so na ya lalace ba za a yi masa afuwa ba brush din yara babu ba za a yi masa afuwa ba wanda yara ya yage ba za a yi masa afuwa ba ba ni da atamfa zuwa unguwa ba za a yi masa afuwa ba haba kin ji wata tace Allahu akbar wato kenan yanzu an gane kenan kamar anya yanzu da namiji da mace wa yafi wahala ne wai maji ba ku ji tsoron Allah ku yi mana adalci ku faɗi gaskiya yanzu wannan fa ban gama irgawa ba fa gidan zamanki shi yake biya sabulin wankanki shi ne man shafawarki shi ne ɗan kwalinki shi ne kuɗin kitso ko ba ku ɗaga mutane kafa kuɗin kitso wai wani ya yi tafiya matarsa ta je ta yi kitso baya nan nawa ake biyan kitson nan ɗari biyu? wallahi da ya zo ni ba ka ban kudin kitso na zama ta da baki wai tana fushi wai bai bata ba ya ce don Allah nawa ne kidan kudin kitson nan ɗari biyu ne ɗari biyu ba ku iya ɗaga mazajen ku kafa yanzu wata magi ne ya ƙare ta je ta siyo magin naira ɗari ko na naira hamsin sai ta rubuta ke bashi kike bi na eh wallahi ina bin ka bashi naira ɗari magi ranar gishiri ya ƙare naira ashirin ranar na yi baƙuwa na ba ta kuɗin mota yanzu baƙuwar da kika yi ma ni zan biya kuɗin motar da <laughs> mata masu sha'ani kenan to ba komai duk namiji ya ji ya ɗauka komai shi yake miki Don Allah wannan bai kamata ki girmama shi ba bai kamata ki mutunta shi ba bai kamata ki kimanta shi ba bai kamata ki darata shi ba dan haka a aure kowa idan aka faɗa aikinsa sai ku ga kamar kowa ya fi kowa kenan daga cikin manufa ta rayuwar aure shine taimakekeniyar juna ne kun ga annabi shi ya fi kowa girma ko shi ya fi kowa matsayi shi ya fi kowa daraja ko amma wallahi an ce annabi yana taimakon matansa a gida annabi yana tankaɗe annabi yana hura wuta a gida annabi yana aikin wahala a gida yana taya matansa na aisha ce ta faɗa ta ce idan annabi yana gida na fi mihnati ahlihi aikin gida tare da shi yake yi ba wai namiji ya zama mutakabbiri mai girman kai da faɗin rai kawai ya miƙe kafa a tilisita kulera sai dai ba da umarni shi ga cokali fa yana nan fa cokalin nan ba yana kan kujera gashi anan amma kina kicin can nesa sai ce dudu sai ki taho kina zuwa sai ce miƙo mu wannan cokalin shi yanzu dan Allah mai gida ba za ka miƙa hannu ba a'a shi mai gida ne mulki wato ko sarki ko bai kai miji mulki ba mutane ne basu gane ba wallahi maza suna buga mulki a gida Aisha za wata in ta zo gurin sai ta ce ranka ya Allah ƙara girma yace na'am maza wallahi maza suna so a ce musu ranka ya daɗe. in gaya muku wani sirri ne in ba idan ya dame ki kiran ran kai daɗe ko kiran zaki ce ran kai daɗe zaki ga yana ya fara canjawa dan kudin ta bane ma sai ki ga wata ran ya ƙara miki 700 ma akai ya manta saboda kina ce masa ran kai ran kai daɗe ku rinka gaya wa mazajen ku ran kai ran kai daɗe ah, to akwai wanda kike so ran sai daɗe irin mijinki to me laifi da ba ki ce ma ran kai daɗe ba wallahi ni da mace ne sai in ce masa ran kai daɗe kuma wallahi sai na dunkule masa ya ce kina da wani sarki ma sama da mijinki akwai wani sarki kina da wani shugaban kasa ba mijinki ba ko akwai ki faɗa in je in gaya masa ai shine komai naki ne shugabanki huwa sayyiduki wa huwa ra'isuki wa huwa mu'addibuki ne shugabanki ne jagoranki ne mai ladabtar da ke Shi ne mai kawo miki abubuwa haka ko ba ka ba lissafi da haka a girmama miji a mutunta miji a kare darajarsa ba mace mai jin daɗin rayuwarta irin wanda take ganin girman mijinta wannan mata 'ya'yanta za su girma mata Allah zai sa mutane su girma mata saboda tana girma mijinta babu mace da take wahala irin wanda mijinta bai da mutunci a idanta Allah ya sa ku ga girman mazajen ku Allah ya sa ku ga kimar su ma mazajen Allah ya sa su mutunta ku su kimanta ku bari dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am amin ya rabu assalamu alaikum